This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin kumil tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shirin na daren yau Litinin takwas ga watan Afrilun shekarar 2024. A cikin shirin za a cewa wasu bayan Allah sun rasa rayukansu sanadin turmutsin karɓar tallafi a jihar Sokoto. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma da Mahmud Ibrahim Kwar zai kamana. Albarkacin watan Ramadan mai alfarma. Za mu ji karatun Alkur'ani daga yara manyan gobe. amma fa duka sai mun fara shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau litinin randanar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta sama a kudancin ƙasar Lebanon wanda ya kashe kwamandan ƙungiyar Hezbollah da ya kitsa hare-hare da yawa a arewacin Isra'ila. sanarwar da randanar sojan isra'ila ta fitar ta bayyana kwamandan a matsayin ali ahmad hassan na rundunar radwan ta hezbollah kungiyar mayakan ita ma ta sanar da mutuwar ɗaya daga cikin mayakanta mai wannan sunan ba tare da bada cikakken bayani akan mutuwarsa ba rundunar tsaron isra'ila ta ce harin ya kuma kashe wasu mutane biyu hare-haren tsallaken iyaka da sojojin isra'ila da mayakan hezbollah ke kaiwa sun kusan zama ruwan dare a tsawon watanni shidan da isra'ila ta kwashe tana yaƙi da ƙungiyar hamas da ke ƙawance da hezbollah sojojin ukraine sun harbo jiragen sama marasa matuƙi guda goma sha bakwai na rasha da wani makami mai linzami da suka kai wasu hare-hare a cikin dare a yankunan ukraine da yawa rundunar sojan saman ukraine ta ce rasha ta kai hari da jiragen sama marasa matuki guda 24 17 daga cikin jiragen da aka kakkaɓo a yankunan odessa mykolaiv kirovohrad kamelnitsky da zhytomyr aka harbo su a cewar rundunar sojan saman ole kepa gwamnan yankin odessa ya ce an lalata hudu daga cikin jiragen a saman yankin kudancin kasar amma harin ya lalata wata cibiyar tsare-tsare da sufuri da kuma wani gidan mai kepa ya ce ba a samu asarar rai ba harin jiragen saman rasha na baya-baya na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya jaddada bukatar abokan kawancen kasarsa su taimakawa ukraine da makaman kariya ta sama miliyoyin 'yan kallo kama daga mexico zuwa amurka zuwa canada sun fito don ganin wani abin al'ajibi wato kusufin rana a yau litinin masana sun ce yanayi zai yi kyau a ƙarshen kusufin a yankunan vermont da new hampshire da ke na amurka da kuma new brunswick da newfoundland a canada wannan dai shine kusufin rana da ya tattara 'yan kallo mafi yawa da aka taba gani a nahiyar amurka ta arewa kuma kusufin ya bayyana a yankunan da ke da jama'a sosai a yankin tekun pacific ne dai aka fara ganin alamun kusufin jim kaɗan kafin tsakar rana lokacin yankin mutane sun yi ta bayyana farin cikinsu a gabar tekun da ke birnin mazatlan na ƙasar mexico yayin da wata ya rufe rana to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'ai a mozambique sun ce akalla mutane 96 sun mutu sannan akalla wasu su ashirin sun ɓace bayan da wani jirgin ruwa ɗauke da mutane kusan 130 ya kife a gabar tekun ƙasar daga arewa a jiya lahadi a wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin ɗin ƙasar a yau litinin sakataren harkokin lardin jaime nieto ya ce an maida jirgin ruwan na kamun kifi ne kuma an loda masa kaya da mutane fiye da kima ya ce jirgin ya taso ne daga garin lunga a kan hanyarsa ta zuwa tsibirin mozambique mai tazarar kilomita hudu daga lardin nampula da ke gabar tekun kasar nieto ya ce wasu daga cikin mutanen da ke cikin jirgin za su je wani bikin baje koli ne a tsibirin yayin da wasu da dama kuma aka ce suna gujewa barkewar cutar kwalara ne a kasar. jami'ai sun ce an ceto mutane sha ɗaya kuma ana ci gaba da gudanar da aikin bincike da ceto gwamnatin sweden ta kori wata 'yar jarida a kasar china inda ta ce 'yar jaridar na zaman barazana ga tsaron kasar a cewar kafafen yada labaran sweden a yau litinin 'yar jaridar wacce ba a bayyana sunanta ba 'yar shekaru 57 a watan oktoba jami'an tsaron sweden suka kama ta kuma hukumomin stockholm suka kore ta daga kasar a makon jiya a cewar gidan talabijin ɗin svt na sweden an kuma haramta mata komawa kasar matar ta je kasar ne kimanin shekaru ashirin da suka wuce tana da takardar izinin zama kasar kuma ta auri wani mutum ɗan kasar sweden wanda ta haifi 'ya'ya da shi matar ta yi ma'amala da ofishin jakadancin china lauyanta leutrim Kadriyu ya shaidawa gidan talabijin ɗin svt cewa matar ba ta yi imanin cewa tana zaman barazana ga kasar sweden ba Maryam doda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. yayin da ake haramaka bukukuwan karamar sallah da musulman duniya ke gudanarwa wasu 'yan uwa sun rasa ransu sanadin turmutsin da ya faru a wurin karɓar tallafin sallah lamarin ya faru ne lokacin da sanata mai wakiltar sokoto ta arewa sanata aliyu magatakarda wa mako ke raban tallafin kayan sallah ga mabukata daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton ba sabon abu bane masu hali su taimaka wa mabukata a lokutan bukata kamar yadda wasu ke yi a lokutan azumi da bukukuwan sallah a kasashen musulmi a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya tsohon gwamnan jihar kuma sanata mai wakiltar sokoto ta arewa sanata aliyu magatakardawa mako ya jima yana bayar da irin wannan tallafin a kowace shekara inda ɗaruruwan jama'a ke taruwa suna karɓar tallafi na kayan sallah to sai dai taron karɓar tallafin na wannan shekara ya bar baya da kura domin an samu turmitsitsi wanda ya sanadiyar samun asarar rayuka da kuma jikkata wasu jama'a aliyu abubakar na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi rashin ɗan uwa wurin karɓar wannan tallafin lamu kawo ne ne muke kuma mu irin wani muka yaron irin da'ad da muka yi mishi to ko mu ba zai iya nuna shi yana so wani abu ba gare mu amma da Allah ya riga ya kawo wannan yan uwa abokan zamle suka kwashe shi aka tere shi muna zamani karke biyu muna roƙon Allah wallahi sai ya matan na ta zo ta ce an ce wani ya tafi gidan alu muka zo muna ta nema cikin marar lahiya abin gara sauransu ko wadajen karfe uku sai daftar nan su ci to ba mu ba matuwari mu gani wallahi ko da muka zo mai gida sai kawai ga yaro a kunshi mun yi bakin ciki wani babban abin bakin ciki a cewarsa shine kawo yanzu ba wani jami'i daga cikin jami'an gwamnati ko na wanda abin ya faru a gidansa da suka jajanta musu sai shi cmg tare da shi da wasu kyallan ko gwamnati na an ka ɗauki dubu tara an ka sai lakawai gaskiya na yi amfani da kuɗi na amma har aka ƙare yana cikin bakin cikin haka saboda cewa duk wannan an kai abu garkakka kana labari an kace ko ga 'yan midiya din ka zo ka nuna tausan bayan allah ga daga cikin waɗanda ake tuhumar sun rasu a wurin akwai wata jami'ar hukumar tsaron 'yan ƙasa ta civil defense kuma na tuntuɓi kakakin rundunar a sokoto ta waya muhammad zayanu gaskiya babu wata ma'aikaciyar mu wadda take kan ah, jadawalin civil defense wadda ta rasa rayuwarta a wurin nan gaskiya amma dai akwai wadda ake tuhumar ta taba aiki lokacin da shi wannan shugaba namu na yanzu bai a pollution ɗin voluntary service ba ta taba aiki a voluntary service a wannan lokacin kuma kaga civil defense yanzu ba ta da volunteer officers na'am to ana tuhuma kamar ta rasa rayuwarta a wurin na'am amma ko tabbatar da zai al'amarin ya faru eh to shi ana da yin bincike ana kan gudanar da bincike na tuntubi mataimaki na musamman ga sanatawa mako akan hulɗa da 'yan jarida bashar abubakar mc ya ce yanzu haka suna kan wannan batun kuma zai kira ni daga baya sai dai kawo hada wannan rahoto ban samu kiransa ba lamarin da yana ci gaba da samun alhinin jama'a ciki har da jam'iyyar adawa ta pdp wadda ta fitar da takardar jaje ta hannun kakakinta hassan sabi sayan nawal mun fitar da wannan sanarwa ne a matsayinmu na 'yan jihar sokoto masu kishin jihar sokoto domin mu jaje kuma nuna mu dangane da wannan al'amarin da ya faru baya ga nan kuma mun yi kira ga jami'an tsaro da su gaggauta gudanar da bincike sannan kuma jam'iyyar pdp tana kira da abima wayanda suka samu wannan matsala kadi yanzu dai wasu jama'a sun zira ido su ga abin da zai faru ga waɗanda suka jikkata da dangin waɗanda suka rasu da aka ce adadin su ba zai kasa mutane goma ba yayin da sauran jama'a ke ci gaba da shirye-shiryen gudanar da bukukuwan sallah karama muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gai da Muhammad Nasir. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Muna maka marhaba zuwa wannan wata arziki marhaba. Muna maka marhaba zuwa wannan wata alfarma marhaba. Allah mai karfafa maka ubangiji ya zati na imani da kai ka mazumin ga mun dace da albarkacin ka da mu fara da bismillah aka za mu gan karshe kuma da alhamdulillah welcome the great man muna maka marhabi sharon ramadan welcome the great man muna maka marhabi sharon qur'an ya kai ramadana komai na sakewa da gangan jikinka gabobin jikinka shi ta salati yana cewa marhabi da zuwanka use of this year Ramadana. I dedicate myself to Almighty Allah. Bana so ta wuce na zo na dinga fama. Bari ka tashi nan da nan na dinga wala. Duk wannan wata mai albarka. albarkacin sa ka daure duka shetanai fa mu sani fa Allah ya mana wannan duka yanda za mu kokarta kara bautata masa ya rabi Allah sahili yana mini ciwa zumi ta kusa karshe bana su koma gidan jiya karkije tuwa masali yaro magana karkije karki banni da waye yana mini ciwa zumi ta kusa karshe bana su koma gidan jiya karkije tuwa masali yaro magana karkije banni da kewa. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka za iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin VOA Hausa da tukan ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. 'Yan kasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke sun ƙarfin adalci, da siyasan nan na fakiranci ka shake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar a yi armen gami yarinya bai so namiji bai so a yi arme yana kawo hasarin rayuwa sai ka gani mutum ya shiga dandi abubuwan gada muke ciki na taɓarɓarewar tsaronmu daga ina suka hito su wane ne ke haddasa su kowa ya sani tunda akwai lokacin da yan sun zo suka ce sun zo a ba su kudi aka ce babu sai su ce maka ba shi jiya ko shekaran jiya ka sai da gona ba kaza ne ai kudi suna nan gare ka to saboda Allah ga mutane ina suke samun labari in dai ba haɗa musu ake ba yau shirin na gundumar birnin kwanni na jamhuriyar Nijar inda aka yi wata ganawa tsakanin mahukunta da talakawan yankin kan batutuwan da suka shafi tsaro da tarbiyyar matasa ilimin 'ya'ya mata da sauran haƙoƙi na zamantakewa a dakace mu. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna. Madalla. Masu la'akari da kalubale daban-daban da ke fuskantar wasu sassa na jamhuriyar Nijar, hukumomin da ke kula da birnin kwanni. sun yi wata ganawa da talakawa 'yan ƙasa da sauran masu ruwa da tsaki na karkarar tsarnawa inda tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu ta wakana da nufin lalubo hanyoyin kawo ƙarshen matsaloli masu alaƙa ta ƙud da da sha'anin tsaro musamman a gefen kan iyakar jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya. ba ga al'amarin tsaro batun ilimin 'ya'ya mata da aurensu da sha'anin kiwon lafiya da ma takardun zama ɗan ƙasa duka an tattauna a kansu a yayin waccan ganawa da mukunta na gundumar birnin kwanni da talakawansu inda aka fayyace rawar da kowanne ɓangare zai taka domin sauke nauyi ko haƙƙin da ke rataye a wuyansa da nufin samun tsabtatacciyar al'umma abokin aiki haruna mamman bako na birnin kwannin ya halarci wannan taro wadda ya wakana a ƙarshen makon nan da ya shuɗe kuma ga rahoton da ya haɗa wannan fili waɗansu daga cikin mahalarta taron sun yi bayani kamar yadda abin da suke ganin ana iya yi don a ciwo kan matsalolin nan da dama. Aminu Tahiru, ina nan sarnawa. Zamantakayya tun cikin gida da maike da namiji da yara ko ziyara zamanku. Diyanka ka jayo su ga jikinka ku zan sawara da su. Sannan hal makwabta ku zan ba juna yarda ba ciyayya ba. Don wani abu ciyayya yake kawo shi. Arman gaugawa yana kawo masala. Ai arman don mi yarinya bai so namiji bai so a yi arme yana kawo hasarin rayuwa sai ka gani mutum ya shiga dandi ya ta ya shiga cikin karuwanki koko ya hada rijiya a bar mutum ya kai ya zaba a binai. tsaro ba na sana ba na kowa da kowa kare da mai da samariya duk kowa ya ba da goyon baya wanda duk ga abin da bai da kyau to san zai shi dan kwalbata a gane a wurin wannan taron na ganawa tsakanin mahukumta da 'yan kasa shugaban ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi na gundumar birnin kwanni ya ce sai fa allalabo masu baiwa 'yan ta'adda labaru da ake kira informers in ana son don a warware wannan matsalar ta tsaro sunana abdulkarim sani ibra wato lalle ana cewa wannan mugga da wani wuri suka zakkuwa tabbata gaskiya ne da wani wuri suke zakkuwa amma an ce ba ko yaƙi sai da yan gari to kusan da sanin wa wa'annan mutanen da suke zuwa fa akwai mutanen su nan kuma wanda muke tare da mu muke tare da su dare da rana sanda in kun lura wani bi su mutanen nan suna ka ba su information in gona ka saida sun sani in shanu ka saida sun sani da akwai lokacin da in sun zo suka ce sun zo a ba su kudi aka ce babu sai su ce maka bashi jiya ko shekaran jiya ka saida gona ba kaza ne ai kudi suna nan gare ka in shanu ka saida sai a ce maka ai ka saida shaniya kaza ko maraki kaza kudi suna nan gare ka to saboda Allah ga mutane ina suke samun labari in dai ba haɗa musu ake ba kenan suna nan tare da yan gari nan da wata yan watanni kaɗan sannan su wa'annan mugan mutane sun je wajen wani gari a cikin mu zage can sun ɗauki mutane ko to wannan abu a roƙi Allah tun sun ce za a ba su kuɗi da yawa kuma kuɗin da suka tambaya wajen biliyan ashirin mu ba mu da su ga ƙaya kamata a yi an je ana roƙon Allah sun ka bugo ciki sun ka ce musu ku ƙara roƙon Allah ku ku ƙare muna shirin ku kama mana kuɗi to saboda Allah in ba akwai mutanen su in ba akwai mutane tare da mu waɗanda ka haɗa musu ya za a yi a sani kenan duk abin ga kewaye kewaye da aka yi wa'angan mutanen nan wanda ke shaida musu in dai ba ku biyan ku na jikokin ku na sarkan ku na an ba ku to na asirin su ba ba abu bai kare shi ko alhaji ibro salifu dan galadima wakilin mai martaba sarkin birnin kwanni kuma wakilin talakawan karkarar gunduman birnin kwanni kirayayi ga hakimai da uwaye domin warware matsalar tsaro a wannan iyaka da najeriya muna da labari zuwa da sani ko na sani nan makwabtan akwai garuruwan da babu saraki cikin garuruwan su so da sun wace in ko babu talakawa sarki waje kenan abinda muka ji shi a faruwa ga makwabtan mu ya kamata wanga taruka da aka sani na daga kai ne muke yi shi ko an anti ya yi magani kenan an gaggage mai dan hukar kama da wuta ba haushe ya ce sa ma naka ruwa shi ya sa ganin ga yawa cewa da hukumomi kai ana hada mutane na a hankali saboda muna ga abin da ka haro ba mu hatan mu alhakamu da shi cikin kasashen mu wanda ke haro da abubuwan nan jama'a ɗiyan mu na taya kasashen nan wurin bida suna zama tare da irin miyaguwan nan suna ganin abubuwan da aka wasu ma sun shiga cikin kungiyoyin na ana yi tare da su dan dan kana barkata abin da ba daidai ba son rai shi hana ka dauki matakin ka a mahoron shi tun ka hada ma hukuma ta kama ka ta hore yi shi ya zama mutumin kirki sai ka samu zama lahiya al'umma ta samu zama lahiya ba ma su siya siyasar maula ba makiya yanci lalai ba da idan ba su tuba da wannan ba haɗa kai ba zai wani karko ba kuma bai dada komai ba. Daga bisani, Kaftan Bubakar Alisha na shugaban gundumar birnin Kwanni ya yi jawabi ga 'yan kasar da ke wannan yankin a lokacin rufe wannan ganawar tsakanin 'yan kasa da hukuma kamar haka. Da ku kuma latizawa hakimai malamai kowa ba wanda bai tabbatar da abubuwan ga da muke ciki ba da suke gabanmu na tabarbarewar tsaronmu daga ina suka hito su wane ne ke haddasa su kowa ya sani sai dai a ce muna da rauni kuma rauni mai cutar da mu amma kuma ba mu son rabuwa da shi don maganganun da jami'an tsaro suka yi nan ga sai da abun sai ya makarkata cikin jiki domin a ce an kawo magari hari maza sun ware sun bar mata ban taba da mani haka ba gare ku domin gadonmu kun sani ba a ce mutum guda biyu uku hudu biyar su zo su wace gari ba a karya ne sai dai in kun so in ku ba ku iya yin wani abu masu yin wani abu ku shaida musu nan take ku shaida musu wannan ganawar ta garin da garin tsakanin al'umma da mahukunta na faruwa ne da kokarin hukumar nan mai kula da wanzar zaman lafiya a cikin jamhuriyar nishar cewa da hacp wato autorité pour la consolidation de la paix a turancin faransa da jan kokarin projet paso masu saurare karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman haruna mamman bako na birnin kwanni mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta a gai da mahmud ibrahim kwari yanzu kuma sai kungiyar kwallon kafar napoli ta kasar italiya ta yi fatali da tayin da chelsea ta ingila ta yi wa dan wasanta na gaba victor osimhen fafutukar da chelsea din ke yi na kokarin samun osimhen dan najeriya mai shekaru 23 ta yi wa napoli tayin kudi haɗe da wani dan wasa domin daidaicewa da adadin zunzurutun kudi har euro miliyan 130 da ake bukata kan dan wasan mujallar wasanni ta napoli magazine ta ruwaito cewa chelsea din ta yi ta yin biyan kudin ne tare da dan wasan ta romelu lukaku to amma kuma tuni da aka ruwaito cewa napoli ta yi watsi da wannan tayin chelsea din na fuskantar kalubalen gwagwarmaya da wasu manyan kungiyoyin turai har ma da na saudi arabia da yanzu haka su ma suke zawarcin dan wasan hukumar shirya gasar premier ta ingila ta yanke hukuncin zabtare maki biyu ga kungiyar everton saboda laifin saba dokokin hada-hadar kudade karo na biyu dokokin kula da riba sun yi tanadin kungiyoyi za su iya yin asara ta kuɗi fan miliyan 500 a cikin shekaru uku to amma wata hukumar bincike mai zaman kanta ta gano cewa everton ta saba wa dokar da kuɗi fan miliyan 16.6 a cikin shekaru uku zuwa kakar wasanni ta 2022 da 2023 wannan hukuncin ya sa kungiyar ta tashi daga matsayinta na goma sha biyar zuwa ta goma sha shida a teburin gasar firimiya tare da maki biyu kacal tsakaninta da ajin faduwa daga gasar kungiyar ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan wannan hukuncin a cikin watan fabrairun da ya gabata ma an zaftarewa everton din maki goma amma daga baya aka mai da su shida bayan ɗaukaka ƙara saboda saba wannan dokar a cikin shekaru uku zuwa 2021 da 2022 a yayin da za a soma fafata wasannin matakin kwata final na gasar cin kofin zakarun turai a gobe talata an haramtawa magoya bayan kungiyar bayan munich ta kasar jamus shiga filin wasa a karawar da kungiyar za ta yi da arsenal ta ingila wannan ya biyo ne bayan wata rigima a lokacin wasan da bayan din ta buga da lazio inda ta doke ta da ci uku da daya inda kuma aka sami wasu magoya bayan bayan din suka jefa abubuwan wasan wuta a cikin filin wasa an taɓa yankewa kungiyar ta bayan munich hukuncin dakatarwa daga wasa ɗaya tare da tarar fam 34 a cikin watan oktoban shekarar bara bayan samun ta da irin wannan laifin inda magoya bayan ta suka jefa yulan wasan wuta a wasan da ta buga da copenhagen to sai dai rahotanni sun bayyana cewa ita kanta arsenal din da za ta karbi bakuncin karawar ta gobe talata ita ma ta ja kunnen magoya bayanta domin ta wuce wa fuskantar hukuncin da ita ma aka taɓa yi mata a shekara ta goma 2017 sakamakon abin da ya faru a wasan gasar europa league da ta buga da fc cologne to karshen labaran wasanni kenan mu kasance lafiya. a gai da murtala albarkacin watan ramadan ga karatun alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana muhammad danjuma dalibi daga makarantar ashabul kasuwar waki wanda ke cikin kasar eh, kamaru a birnin da ya angon brigitare zan karanta muku alkur'ani mai girma daidai gogodo insha allahu subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Sadaqallahul azim. Allahu Akbar yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaici. To a takaice a yau litinin rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta sama a kudancin ƙasar Lebanon wanda ya kashe kwamandan ƙungiyar Hezbollah da ya kitsa hare-hare da yawa a arewacin Isra'ila. sanarwar da rundunar sojan isra'ila ta fitar ta bayyana kwamanda a matsayin ali ahmad hassan na rundunar radwan ta hezbollah sojojin ukraine sun harbo jiragen sama marasa matuki guda goma sha bakwai na rasha da wani makami mai linzami da suka kai wasu hare-hare a cikin dare a yankunan ukraine da yawa rundunar sojan saman ukraine ta ce rasha ta kai hari da jiragen sama marasa matuki guda 24 17 daga cikin jiragen da aka kakkaɓo a yankunan odessa mikolaev kirovohrad kamelnitsky da zhytomyr aka harbo su a cewar rundunar sojan sama miliyoyin 'yan kallo kama daga mexico zuwa amurka zuwa canada sun fito don ganin wani abin al'ajibi wato kusufin rana a yau litinin masana sun ce yanayi zai yi kyau a ƙarshen kusufin a yankunan vermont da new hampshire da ke na amurka da kuma new brunswick da newfoundland a canada wannan dai shine kusufin rana da ya tattara 'yan kallo mafi yawa da aka taba gani a nahiyar amurka ta arewa kuma kusufin ya bayyana a yankunan da ke da jama'a sosai Masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yau baki ɗaya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe talata idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za a yi zuwa mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta na kawo shirye-shiryenmu na yau da Fiona Nandudu wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da mu na yau. nisar fili hashin gume ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum